da haka ahlus sunna wal jama'a kawar mu tsaya kan tafarkin mu muna da hanyar mu hanyar mu daban hanyar yan tijjaniya daban hanyar mu daban hanyar yan shi'a daban hanyar mu daban hanyar ibadiyya daban tafiyan mu daban nasu daban dan ka iya tukin mota da ka yi da jirgin sama don haka in ka ga ahlus sunna kamar da muka faɗi muku muna maimaitawa kaga ahlus sunna ya gama kai da yan tijjaniya da yan shi'a da yan ibadiyya ana kusukusu, ana shawara wa a cutar da adi suna ka tabbatar wallahi munafuki ne wallahi munafuki ne wannan gaskiya ne wanda mutum ya iya ji shi ya ɗauke shi haka nan ko ko ya ji shi ya ce bai yadda amma kai na kan daga koma kai tunani man da politics kake kai NDC ne siyasan duniya kuna nan da wani a cikin executive zai ka samu labari shi da wani babban NPP, kullum ana kusu-kusu kun yadda da shi ko cikin siyasa ba yadda da munafunci ba balle cikin addinin Allah da haka tafiyan mu daban wallahi nasu daban in ka yi ka mulle ka yi in ba ka yi ka ja baya in kai busuru ne kai wari tafiyan mu kenan hanya zuwa ga Allah subhanahu ta'ala hanya ne dake miƙe zamu muna tafiya mun san akwai ababa na jarabta daban-daban daban wani ke gama ganin ga wanda ke gaba ya fi in ka yawancin rai mun mun ga abin da ya faru 92 93 kowa na tunanin irin shi bai faruwa kuma abin da ke faruwa zangon nan ya fi wancan addu'a mu ne Allah ya kashe wannan wuta kada Allah subhanahu wataala ya ba duk wani mabarnaci dama yi barna duk wanda ke da niyyar shuka wani sharri Allah kai ba shi dama duk wanda ya sha alwashi sai ya ga an yi fitina Allah sa ya koma kan shi duk wanda ke nufin mu da wani mugu Allah sa ya sauko kan shi duk wanda yake so ya ga hallakan mu Allah ya sa ya hallaka ya hallaka ya hallaka duk wanda ke nufin ahlus sunna wal jama'a da wani bala'i da wani sharri Allah ya sa abin shi ya ishe shi ya kasa sani inda zai sa kai cikin rayuwa dan ya manta da mu mu ci gaba da addini mu kamar yadda Allah subhanahu wataala ya samu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu kan wannan tafarkin duk wani abin da zai zo ya sha ya sa tsamsi ya kwashe mu bar tafarkin nan Allah ya kore ko da arziki ne Allah ya kore ko da ilimi ne Allah ya kore ko da wani makami ne Allah ya kore abin da kuma ya taimaka wannan tafiya ya ci gaba muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo shi kusa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala. ba mu da ƙarfi ba mu da iko ba mu da mafaka komai mu hannu Allah subhanahu wa ta'ala yake mun sani cewa Allah ce waman ya tawakkala ala Allah fa huwa hasbuh duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya shi Allah ne abin dogaron mu muna dogaro ga Allah kuma roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu ya tsare mu ya kare mu na addinin mu mun gaya muku yau da kullun cewa wallahi ci gaba da ake cikin rayuwar nan wallahi zaman lafiya ne da ba zaman lafiya da ba mu aikin masallaci kun ga an zo an zuba yashi kasan da aka zo ga wallahi da ra'ata ni za a zuba saboda rikicin da aka yi mu kawai mun manta kamar muna da aiki gaban mu she jiya muka tuna muka kira ka kawo wannan yashin saboda ba kwanciyar hankali da haka Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya ɗaukaka sunna akan bid'a Allah ya ɗaukaka Alu sunna kan yan bid'a Allah ya ɗaukaka Alu sunna akan duk wanda ke kiyaye da sunna duk da ke cikinmu yake da niyyar makici Allah ya fallasa shi Allah ya fida shi cikin mu Allah ya bar kowa ya gane wane makiyin ne a guje shi duk wanda ke cikin mu wani ciwo ne ya taba zuciyar zai bari ya ware Allah ya dawo da shi gida Allah sa ya gane gaskiya ya zo tafi tare da jama'an mu Allah ya sa mu tsira nan duniya mu tsira lahira muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya taimaka mana a wurin tarbiyyar ƴaƴan mu ya taimaka mana a wurin tattalin arzikin mu ya taimaka mana a wurin duk abin da muke yi marasa lafiya daga cikin Allah ya ba su lafiya a ah, masu aiki kowane irin aiki mutum ke yi Allah ya sa albarka cikin aikin shi wayanda ke neman aiki Allah ya ba su mai albarka wayanda kuma suke cikin aikin Allah ya tsare aikin alkhairi da ke ciki Allah ya bayar sharri Allah subhanahu wa ta'ala ke ruka ya kiyaye mu gaba daya mamatan mu kuma duka Allah ya ji kansu ya hada su da rahamansa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala mun kai mutuwa ya sa lokacin da imanin mu ya fi cika ya fi tabbata ya zama lokaci da zamu haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala akwai wani ko wata ta bada ainihin addu'a wata rukan Allah subhanahu wa ta'ala kan wani bukata muna rukan Allah subhanahu wa ta'ala ya biya wa mai shi bukatansa mu da kuma Allah biya bukatunmu gaba daya Allahumma sina tana kibatana fil umuri kulliha wa ajirna min kizi duniya da bil اللهم من أرادنا بسوء فاشغله في نفسه اللهم من أرادنا بسوء فاشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين اللهم أنت عالم بأعدائنا منا وأنت على نصرنا لقدير فانصرنا عليهم يا رب العالمين فانصرنا عليهم يا رب العالمين فانصرنا عليهم يا رب العالمين اللهم أعنا فيهم أجائب قدرتك